a shirinmu na wasu muhimman mata da suka taka rawa al'ummarsu a yau dandalin VOA nisan kiwo yayi. yi. Salamu alaikum, bakonku a dandalinku yau ita ce Aisha Sale. Um, an haife ni a Ayola, na yi primary school ina Ayola, na yi fara secondary school ina, although dai na gama, bayan immediately after secondary school ina sai aka mun aure lokacin kuma sai na sake bayan na aure sai na sake na koma wani secondary school a Zaria na je na sake na rubuta waya. da sai na fara ibu Zaria na fara diploma although rayuwa na ina sha'awan na ga na dawo architect but unfortunately sai na samu kaina a mascom na yi diploma a mascom sai after that sai na zo na samu direct entry so na fara first semester na kenan sai na dan samu matsala dai sai na zo na bar na samu matsala da aure na sai na zo na bar makarantar sai na dawo Kano zaki kuma ba mu labarin wani irin matsaloli kika fuskanta a yayin karatunki bayan gama karatu kuma ina labarin neman aiki so after bayan na da Kano wajen parent ina already dama ina ina son rubutu so ga ina da sha'awar rubutu sai na ga like even the cause da na studying is not a bad thing so sai na fara rubuta stories na rubuta article sai na kaina ina aiki da media house na, fara da ni da kawata muka fara printing wani magazine the glitz magazine sai unfortunately dai bai zo working out ba sai na zo na aiki da AIT Kano after some time sai na zo kuma na koma Freedom lokacin suna Freedom Express so after that kuma sai na koma na je ina aiki da Jurod newspaper sai wasu kuma online magazine irin magazine wanda nake rubuta musu article hakan nan wasu especially akan tourism because kawai sai naga ina da interest akan tourism so i ina rubuta a lot about tourism so daga baya dai sai na deciding na koma makaranta na furthering education dina sai na tafi ghana na je na sake studying mass communication din a siki manipal university sai bayan na dawo sai kuma na zo na yi service dina after my service i was able to an tura ni kwara although so i was able to relocate to kano so sai na samu kuma um, na service da KEDCO, that's Kano Electricity Distribution Company for one year. So after the service kuma sai na koma Abuja da zama. Da kika samu aikin wani irin gwagwarmaya ake fuskanta a wajen aiki, kuma wani irin nasarori aka samu? Challenges da na samu a wajen makaranta da yake gari ne da ba irin namu although dai Karatun su ya bambanta da namu nan Najeriya. Dan na fara ABU so I was not used to komai za a yi shi online. In assignment ɗinka ne za ka je ka yi submitting in shi ta portal ɗinka. Kai ne a'a za ka je ka ɗauki report a'a za a ce maka je ka haɗa jingo a'a za a ce ka je ka yi programming wannan ka kawo TV program a'a za a ce irin wayannan abubuwan so it was a challenge for me because even though na na fara aiki a media but still da na zo na ga yadda suke operating a makarantar din so it was a little bit challenge for me but daga baya sai na ga I was used to it sannan kuma the other challenge shine zaman da ba ka ba akwai certain ɗabi'u da za ka gani kai a wajenka sabon abu ne but su da yake rayuwarsu ne is a normal thing kuma exposure ne Ready ina dan sayar da su turaren wuta su humra oil perfume ina da irin da line na ina kiransa bill perfumes ina sayar da turaren wuta su dilka su dukhan ina sayarwa dama ina yi kafin nan so sai na ci gaba da business ina na dai applying aiki ban samu ba um, office da na gama da su lokacin din da skatco su ma irin sun ce mini na dakata so engage ina business ina I was thinking immediately in na gama zan samu aiki sai na gaba haka bane ina mamakin gashi na gama service amma kuma bana aiki sai na ce kawai bari in concentrate na business ina na ci gaba da abin da nake yi almost uh, getting to a year da haka nan bayan na gama service Kate courses suka kira ni suka offering ina yi job aka bani media relation under corporate communication department akwai wani live chat da ake kiran shi a website da za su complain su kai inquiries ɗinsu um, among the people da muke responding to their request to wani irin kira zaki wa matasa musamman mata akan idan mutum yana da buri ya tabbata ya cimma burinsa ya yi ilimi kuma ya sana'ar hannu ina yi sannan kuma ina dan organizing dan events dai hakan nan don mutane a samu a irin a samu good network um, advice da zan bawa mata most especially mu samu kanmu a cikin wani yanayi da sai ka gani mun zo mun yi giving up but i believe kai ka kana da an kuma kana so kai fulfilling wannan abu ni a nawa shawaran kada ki ce zaki giving up because no matter how a rayuwan nan in baka tashi ka taimaka a kanka ba ba mai taimaka maka ko mijinka ne akwai ran da zai gaji da kai but in ka tashi ka taimaka a kanka kana dan wani sana'a zai taimaka maka makarantar nan da ake gani ake ce a mata bai kamata su je makaranta ba mata ya kamata su tafi makaranta wannan makarantar ma ai yana taimakawa ne because budewan wayewan kai ne mace in ta je makaranta za ta iya ta taimaka 'ya'yanta su yi homework wani abin da za a zo a ce a makaranta za ta yi je ta tsaya ta yi fesin makaranta ta musu magana irin wayannan abubuwan yana taimakawa a zancen ki zanna ke a'a dan ko miji ya sake ki ki ce ke ki ya ƙare. ina ni ko lokacin da na rabu da uban 'ya'yana bai sa ni na yi losing hope akan zan achieving wani abu a rayuwana ba still ina pushing ko da yes eh zaka ji wani iri maybe in ka fita za a ce ke bazawara ne a dinga pointing finger at you duk wannan kada ya dame ka for as long as ka san abin da kake yi duk wanda zai zage ka yi je cinye tunda dai ba tabo zai maka a jiki ba ka je ka yi struggling ka yi facing rayuwanka kai achieving abin da kake so kai achieving zancen ki zanna a gida sai an ka an baki bai taso ba bani bani ma yana da matsala baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya